ليله القدر خير من الف شهر wannan dare dare ne mai girman alheri kuma ya fi wata dubu alheri ga duk wanda ya raya shi cikin imani da neman lada